'yan ƙasa da hukuma. Ka cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun san logar zambo ne. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin malam garba nan ka kogin ta kawo dai yana ci mutane da yawa yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukan su yayi yawa sosai primary health care asibiti wanda aka ba mu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba al'ummar karamar hukumar ardo kula a jihar taraba ta arewa maso gabashin najeriya Najeriya ne suke korafi kan rashin ababen bunƙasa walwala da ci gaban mazauna yankin kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Madalla. Masu ware watakila la'akari da yadda sha'anin ci gaban rayuwar ɗan adam ke tafiyar hawainiya a ƙasashe masu tasowa saboda rashin samar da ababen da suke zama ginshiƙar rayuwar bani adama ya sanya majalisar ɗinkin duniya samar da wani daftarin wanzar da ci gaba mai ɗorewa a shekara ta goma sha biyar, kuma kusan dukkanin ƙasashen duniya suka rattabawa hannu bisa alkawarin cewa za su aiwatar da shi gwargwadon iko najeriya na cikin jerin ƙasashen da suka sanya wa wancan daftari hannu kuma kafin haka ma bayan bayan kasar ta kama tafarkin demokaradiyya babu katsewa bana shekaru 25 da suka gabata 'yan siyasar kasar suke alkawarin samar da ababen inganta rayuwar 'yan kasar musamman ta fuskar kiwon lafiya ilimi lantarki hanyoyi da gadoji da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kuma uwa uba raya noma da kiwo sai dai har yanzu 'yan najeriya da dama na fama da kamfa ko ma rashin waɗancan ababe a birane da karkara na ƙasar ta Najeriya. Al'ummar garin Ardokola mai nisan kilomita ƙasa da goma daga Jalingo shalkwatar jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya na fama da irin waɗannan matsaloli na ababen rayuwa daban-daban. Kana eh, magana da hakimin Ardokola ne, mai suna Alhaji Yusuf Abubakar. Muna da matsaloli da yawa kamar resin zaman lafiya na irin masu daji. da kuma rasin hanya daga jalingo zuwa ardokola da kuma makaranta na gwamnati na secondary school bamu da shi sai na community ne kawai eh, wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogi malam garba nan in kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa amma muna da kwale-kwale kam wani lokaci kwale-kwale na juya mutum a ruwa yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan mun rasa rayukansu yayi yawa sosai muna nema wannan gwamnati ya taimaka mana ya share mana hawa ya mana gada kogin malam garba zuwa kula mu samu saukin rayuwa. ji kayi maganar ilimi kuma. Ilimi dai muna da firamare tun 1975 aka kafa mana primary school har zuwa yanzu mu dai ba mu samu secondary na award din na ardo kulan gaba ki daya ba mu samu secondary na gwamnati ba sai community Community kuma lokacin da wannan mutanen daji suka addabe mu mutane sun wase yanzu ma makarantar ma ba mutane muna nema dai gwamnati ta sa hannu ta karba mana wannan makarantar a nemi yaran da aka tura cikin gari a lokacin da wannan eh, masu daji suka fafakte mu mm, wato yan ta'adda ke yan ta'adda mm. eh, mu samu eh, mu ma mu ci moriyan gwamnati ta wannan gefen ta ilimin din baya ga ababen da hakimin wannan lardi ya bayyana wasu daga cikin mazauna garin sun yi ƙarin haske akan wasu matsaloli da suka ce suna ci musu tuwo a ƙwarya. ni ne mai suna jacob jacquin daga karamar hukumar a rashin zaman lafiya wato insecurity da muka samu mun san cewa lalle mutane sun ji jiki gaskiya abubuwan da aka dan noma na daidai a ci abinci mutane sun dauka sun zo sun dauki gida a gare lokacin da kinafa suka wargaza mutane da da rana za a hau mashin a zuwa ɗebe ku a tafi da to Allah ya taimaka an dan samu dan sayi da kadan gwamna ya taimaka an dan samu maharba sun koma yanzu masalolin da muke fama da shi ɗiɗi ne gurin kwanciya kamar da mutane suke fama din nan babu mu daga Jalingo a nan bakin kogi waya hamsin zai kai Ardo Kolawod zai kai mana wuta polwaya hamsin daga jalingo ko amma ko da a ce dan sola nan dai a bamu mu dan samu haske ma babu dan hmm. sola din man da aka kawo guda takwas ne fadin ardo kula gaba daya duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su ba mu san da wani magana za su yi mana ba da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba kana magana da honorable Stephen Ardo akwai primary primary waɗanda suka wawasai haka nan suka ruruse ba su da yara ma ba su da wurin zama a wurin amma idan in gwamnati ta waiwaye mu in kuma an ba mu shikeken security lalle eh, al'umman mu yaran mu za su koma su je su yi karatu muna da primary health asibiti wanda aka ba mu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu wayansu abubuwan da ya kamata Eh, asibitin din ta samu na magunguna da sauransu saboda ta mantenin wancan community da ba za su iya fita da nisa ba ko aifuwa ya tashi ko gaggawa ko eh, wani abu ya faru tunda mutane ne suke zaune a kawai ya kamata asibiti yana kusa da su domin a kula da lafiyansu abubakar malam suna nan da yawa kawai duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Kwaɗe yake al'ummar Arɗo Kula sun bayyana ƙalubale da dama da suke fuskanta amma batun ilimi ne kawai hukumomin jihar ta taraba suka yi martani a kai sunana idris goje permanent secretary na minister of education taraba state akwai makarantu da yawa da mu karba a wurin community don fo mu managing ishi da kyau a yanzu dai mun karba makarantu ya kai kusan talatin yanzu waɗannan community na harba kwala wani irin alkawari za ka yi musu domin ganin wani al'amari a kanka eh magana alkawarin ɗaya ne sai su zo ministry in suka zo ministry za su rubuta application na take over na community school in suka applying muka ga application ne based on application su za mu sa aji assessment makaranta aka ji assessment a wurin ɗin za a ba su form maybe sai su cika duk taka abun da ya kamata criteria da ya kamata za su akwai ka'ida da ya kamata yanzu suka yi meeting din su sai ba su approval na taking over kamar da na faɗa a baya aka take over gwamnati sun dauke nauyin makarantar kenan za a zama duk abin da ake gudana maka gwamnati za su masu masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu